yankunan da ke kan iyakokin kasashen najeriya da jamhuriyar nijar da yawansu suna fama da matsalolin rashin tsaro musamman yanzu da aka samu bulla 'yan ta'addar lakurawa duk da yake mahukunta na kokarin shawo kan matsalar a yankunan wannan da wasu matsalolin rashin tsaro ba su rasa nasaba da yadda wasu ke zargin cewa akwai alamun sojojin kasar waje sun samu gurbin shigowa najeriya da sunan za su taimaka ga yaƙi da 'yan ta'addar kamar yadda wasu suka ce an samar da sansanin sojojin faransa a yankin borno kuma kwatsam sai ga shugaban gwamnatin sojan jamhuriyar Nijar ya kara jaddada wannan zancen. To al'ummomi da ke zaune kan iyakokin kasashen biyu watakila su ne kan iya kasancewa na farko da za su iya ganin waɗannan sojojin idan sun shigo Najeriya. kuma kan haka ne na ziyarci wasu yankunan da ke iyakar kasashen biyu ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya domin jan ta bakin mazauna wuraren suna na abdullahi adamu abubuwan da sauki don gaskiya an yi lokacin da gaba ɗaya nan wala baka iskan makowa gaskiya amma yanzu kaga gaskiya abubuwa da dama dama gaskiya alhamdulillah an ce akwai sojoji na faransa amma dai gaskiya mu ba mu gansu ba amma sojoji namu sati biyu da sun kauce ma mun gansu hannun gaskiya motoci da yawa sun zo akwai wani kauye ce da aka ce ma alkasun sun je wajen sun yi operation adam umaru jima jimin gaya na ruwa ruwa muke eh to kaman can yankin mu lalle ba turawa ne ba kaman dai suna to kaman yan bindiga na suna shiga cikin daji ne amma lalle mu suna ba su bi dai suna bi cikin daji ne ba ga sojoji farare ba a ba mu gansu ba gaskiya mu dai can wajen mu ba su zagaya can lalle koda suna shiga dai mu ba mu gansu ba har ma waɗanda ke yawon kasuwanci daga Nijar suna shigowa Najeriya sun ce ba su saba ganin wani abu mai kama da sojoji fararen fata ba tun daga cikin Nijar har zuwa Najeriya. Sarkin tanku. da laboda niger yankin kwanni awo laboda ka ta nan an zuwa kunga kuna ganin ma'aikata waɗanda irin kwarare waɗanda wasu ƙasashe ba 'yan Najeriya ba tsakanin Nijar zuwa nan? A ni Allah bai gwada min su ba. a wanda ka ji ce ya taɓa ganin su? Ban taɓa gani ba wani bai ce min ya gani ba zan karya. to sai dai a cewar wasu matsalar ɗan ta'addar lakurawa har yanzu bata kawo ba sunana kabiru muhammed ruwa wuri don ko jiya da yamma misalin karfe shidda na yamma wa'yansu sun biyo mu muna nan gona sun ka wuce da su biyu da mashin da bindigoginsu sun kai nan yamma wajen ba gida to wannan kalubalen muna fuskantar shi gaskiya shugabannin al'ummomin sun ce dangantakar mutanen kasashen biyu kyakkyawa ce kuma wannan batun ba zai sauya ta ba domin yan uwan juna ne sunana aminu ali ibrahim sarki mamballe gudu local government sokoto state <coughs> dangantakar mu da jamhuriyar Nijar an tashi tun daga uwaye kakanni da uwaye akwai hulɗa ta auratayya akwai hulɗa kuma ta kasuwanci akwai hulɗa kuma ta ɓangaren kiwo da mun ka isku har yanzu abubuwan suna na ana yi duba da cewa wanzuwar 'yan ta'addar lakurawa a cikin yankunan da ke iyakan najeriya da jamhuriyar nijar kan iya saka ayar tambaya akan yiwuwar hannun kasashen ƙetare wajen tayar da zaune tsaye a najeriya kamar yadda shugaban gwamnatin soji ta Nijar ya furta ya sa na tambayi wani ƙwararre mai bibiyar lamuran rashin tsaro a yankin afirka ta yamma dr murtala ahmad rufa'i na sashen nazarin tarihi da harkokin ƙasashen waje a jami'ar usmanu fodo da ke sokoto ko wannan batun na lakurawa na iya gaskanta wannan hasashe lakurawa sun shekara suna cikin shekara su ta takwas a wayannan wurare sa'an nan kada mu manta ba a wannan wurare kaɗai suke ba idan yanzu misali a ce lakurawa sun zo sun zauna a kan iyakokinmu saboda a yaƙi nijar inda suke a Benin hawa mi za a iya cewa ba ma lakurawan ba akwai wasu ƙungiyoyi na ta'adda waɗanda ke a wurare da yawa kuma alhamdulillahi a kwana-kwanan nan mun ga yadda gwamnatocin Najeriya da jami'an tsaro suka ɗauki wannan matsala na rakurawa ba da wasa ba kaga idan a ce lalle Najeriya haɗa kai ta yi da Faransa saboda a kawo su a yaƙi Nijar ban ga abun da zai kai ga sojan Najeriya je hada da lakurawa ba duk da waɗannan kalaman da martani da wasu mutane ke mayarwa mahukunta Najeriya na ci gaba da kokarin fatattakar 'yan ta'addar lakurawa kamar yadda na shaidi girki jami'an soji a yankin gudu inda nan ne ake jin cewa cewa na cibiyar kurawa take a najeriya da kuma yadda sojojin sama da na ƙasa ke kai musu hare-hare a iyakokin ƙasashen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya